صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta talata. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa akwai mu kuma dauke da shirin na lafiya sai da kula sai kuma shirin na duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan lokacin amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha takwas ga watan mayan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda daidai da shida ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa yau ce ranar ashirin da takwas ga watan urdubahish wanda kuma rana ce ta girman babban malamin addini kuma masanin ilimin falsafa da magunguna da kuma taurari wato abul fatah umar ibn ibrahim khayyam a kasar iran an haifi hayyam a garin nishabur a arewa maso gabacin kasar iran a shekara ta 417 hijira kamariya umar bin ibrahim hayyam yana daga cikin fitattun malaman addini da ilimin taurari da magunguna na karni na biyar hijira kamariya hayyam ya fi shahara ne a ilimin falsafa kamar da kuma ya rubuce-rubuce da dama a wannan bangare sannan kuma ya rubuta wasu littattafai a bangaren ilimin taurari da kuma magunguna. masu saurari ko kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayan shekara ta 1830 sarki charles na goma na kasar faransa ya baiwa sojojinsa umarnin mamayar kasa algeria da ke arewacin afirka dalilin da ya sa sarkin ya bada wannan umarni shine cewa sarkin kasar algeria na lokacin ya bukaci faransa ta biya bashin frank miliyan bakwai na algeria wanda take bin kasar faransa sai dai bayan mamayar algeria mutanen kasar sun nuna turjiya da jajircewa a gaban sojojin mamaya na faransa duk da cewa wannan bai hana faransa ci gaba da mamayar kasar algeria ba inda faransa ta zauna a cikin algeria har tsawon shekaru 130 da karshe dai a shekara ta 1962 bayan artabu mai tsanani wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin faransa da kuma dakarun sa kai na algeria da mutanen gari sama da miliyan daya ƙasa algeria ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallakar faransa ta ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan mayu na shekara ta 1947 kasar india ta jarraba makaman nukiliyar ta wanda ta kera a karan farko a hamadar rajasthan wadda take yammaci a kusa da yakarta da pakistan wannan gwajin da ya sanya kasar india a matsayin kasa ta shida a duniya daga cikin kasashe waɗanda suka mallaki makaman nukiliya wato bayan kasashen amurka tare da soviet faransa ingila da kuma china sai kuma bayan shekaru 24 wato a shekara ta 1988 kasar india ta sake wani gwaji na wasu makaman nukiliya har guda biyar a rana guda wannan dai ya sanya kasar india ta zama kasa mafi karfin makamai a yankin asiya ta kudu Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

masu sauraro da fatan an yi ne lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da zan zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga mahimman kanin shugaban kungiyar hamas ya aike wa jagoran jin juhalin musulunci na iran da wata wasiƙa a yau da ke bayyana halin da ake ciki a falastinu Ƙungiyar agaji na duniya na tattara taimako ga al'ummar yankin zirin gaza sauran yankunan palestinawa a najeriya kuwa ƙungiyar sarraf ta bayyana cewa an salwantar da naira biliyan hudu da dubu daya a majalisar dokokin najeriya tons kuma ga cikakkun labaran da ke dake. shugaban kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ismail haniya ya aike wa jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei da wasiƙa a yau tashar almayadin ta bayar da rahoton cewa wasiƙar ta ismail haniya zuwa ga ayatollah said ali khamenei tana yin bayani ne akan halin da ake ciki a gaza da sauran yankunan falasdinawa a ranar da gwamnatin yahudawan sahayuniya take ci gaba da kaddamarwa akan al'ummar falasdino ismail haniya ya bayyana cewa isra'ila tana yin amfani da dukkanin makaman da aka haramta yin amfani da su bisa doka ta duniya inda take kashe mata da kananan yara da kuma tsofi da sauran fararen hula a waɗannan yankuna na falasɗinawa da kuma irin waɗannan makamai baya ga kuma ya yi ishara da irin matakan da sauran ɓangarorin mayar falasɗinawa suke ɗauka na mayar da martani da dukkanin abin da ya sawaka akan waɗannan har-haren ta'addanci na isra'ila kamar da kuma ya jaddada kira da cewa al'ummar palestino na bukatar dukkanin dauke daga dukkanin al'ummomin musulmi na duniya baki ɗaya ƙungiyoyin agaji a sassa daban-daban na duniya suna ci gaba da tattara taimako ga al'ummar palestino da ke fuskantar kisan kiyashi daga yahudawan sahiyuniya a rahoton da kamfanin dalanta labaran ekna ya bayar ma'aikatar kiwon lafiya ta palestino ta sanar da cewa duk da lugudan wutar da isra'ila ke yi a kan al'ummar falasdino a yankin zirin gaza amma wasu kungiyoyin agaji suna aikiwa da taimako na kayayyakin bukatar rayuwa ga al'ummar yankin the middle east children alliance wato meka a takaice ta aike da wasu kayayyakin tallafi wanda ta tattara waɗanda suka hada da kayan abinci da kuma kayayyakin bukatar rayuwa musamman na ƙananan yara wanda kuma an aike da wasu daga cikinsu zuwa yankin zirin gaza ita ma'ana ta bangaren kungiyar bayar da agaji da tallafi ita ma'ana ta bangaren kungiyar bayar da agaji da tallafi ga yara falasinawa ta palestine children's sleep fund ta aike da wasu kayan agaji da taimako ga al'ummar yankin zirin gazan baya ga kuma wasu kungiyoyi da cibiyoyi daban-daban da suka hada da medical aid for palestinians muslim aid usa the institute for middle east understanding da suke kasar amurka su ma sun aike da nasu taimakon sannan suna ci gaba da tattara abin da ya sauka domin ganin cewa sun taimaka ma al'ummar falastinu sakamakon mawuyacin halin da isra'ila ta jefa su to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ƙungiyar sarab ta ce an salwantar da wasu makudan kudade a majalisar dokokin najeriya waɗanda suka kai naira biliyan 4.1 kungiyar bin diddigin yadda ake kashe kudaden gwamnati bisa ka'ida wato sirap ta rubuta wata wasiƙa zuwa ga shugaban majalisar dattawa ahmad lawan da kuma kakakin majalisar tarayya femi bajimila akan cewa sai amfani da mukamansu domin bincika salwantar naira biliyan 4.1 a majalisa sannan su damka waɗanda ake zargi ga hukumar dakile rashawa da cin hanci ta ƙasa Maƙudan kudaden da ana zargin cewa sun sarwanta ne ko dai ta hanyar karkata su ko kuma ta hanyar facaka da su ko kuma an sace su ne kai tsaye kudaden waɗanda tun a cikin shekara ta 2016 ne aka ware su domin wasu ayyuka na musamman a majalisa amma kuma ba a yi waɗannan ayyukan da aka ware kuɗin domin su ba ofishin akanta janar na tarayya ne ya bar da rahoton salwantar waɗannan makudan kuɗaɗe wasikar wadda Sirab ta aike wadda ta sanya wa hannu a ranar goma 15 ga wannan wata na mayu ta yi ishara da cewa ɗaya daga cikin aikin 'yan majalisa shine su tabbatar da cewa sun toshe duk wata kafa ta yin zamba da karkata kudaden al'umma amma idan ya kasance majalisa ba ta iya tunkarar wannan kalubale tun daga cikin gida ba to wannan na nufin cewa ba za a iya toshe hanyoyin cin hanci da rashawa da salwantar da kudaden jama'a a sauran bangarori na gwamnati ba sirap kuma ta yi kira ga shugabannin majalisar dattawan da kuma na wakilai da su gano 'yan majalisa da ma'aikatan da ake zargin cewa sun yi watanda da waɗannan kuɗaɗe ko kuma sace su domin a gurfanar da su a kotu su fuskanci hukuncin da ya dace da su a bangaren wasannin kwallon kafa kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kasar spain zinedine zidane ya musanta rahotanni da suke cewa zai bar kungiyar kwallon kafan ta real madrid a karshen kakar wasa ta bana a rahoton da jaridar leadership ta bayar zainadine zidane ya faɗa hakan ne bayan kammala wasan da real madrid ta je wanda ta doke kungiyar kwallon kafa ta athletic bilbao da ce ɗaya da nema wato a wasa na mako na bakwai a gasar la liga real madrid wadda take takarar kare kofin la liga tana mataki na biyu da maki 81 da ta zama maki biyu tsakaninta da atletico mai jan ragama inda kuma a ranar lahadi mai zuwa za a karkare wasannin mako na 38 kuma na karshe a gasar ta la liga ta bana inda a lokacin ne kuma za a tantance kungiyar da za ta lashe kofin zinedine zidane ya ce ya mayar da hankalinsa ne a kan wasan da real madrid za ta buga wanda kuma za ta ɗauki sa na kungiyar kwallon kafa ta villarreal a ranar lahadi a gasar ta la inda ce babu gaskiya a rahotannin da wasu jaridun kasar spain suka buga da ke cewa zai bar real madrid da zaran an kammala gasar ta bana zinedine zidane dai ya jargam real madrid karo na biyu kenan bayan da ya lashe kofin zakarar nahiyar turai na champions league har so uku a jere daga lokacin da ya fara aiki a tsakanin shekara ta 2016 zuwa shekara ta amma masu bin diddigin lamarin suna ganin cewa zidane zai iya fuskantar matsala a bana idan har bai ɗauki kofin lali liga ba to jama'a masaurari saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. to kuma ga taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. na sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fito wata shirin Afirka a yau. shirin dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to a yau shirin namu zai dubi ne a kan taron da ake yi a ƙasar faransa da zumar taimakawa tattalin arzikin nahiyar ta afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ƙasar Faransa ta gaici shugabannin nahiyar Afirka da dama musamman ma dai kasashen na baƙaƙen fata domin su halarci taron da ta shirya wanda takinsa shine tallafawa tattalin arzikin Afirka da taimaka masa ya farfado daga koma bayar da ya samu sanadiyar bullar cutar corona tun a ranar litinin 17 ga watan nan na mayu ne da shugabannin nahiyar suka fara isa birnin paris saboda halarta taron daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci wannan taro da akwai na rwanda nigeria congo jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma afirka ta kudu da jamhuriyar niger da wasunsu mahalarta taron dai sun kunshi kasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka da kuma masu yin magana da harshen turancin ingilishi wato tsoffin waɗanda birtaniya ta yi wa mulkin mallaka da kuma ƙasar belgium sai dai gabanin taron na ranar talata ranar litinin da ta gabata an yi wani zama na musamman akan hanyoyin yadda za a taimaka wa kasar sudan wacce take cikin wani yanayi na riƙon ƙwarya domin kaiwa ga gaggaci kasar sudan wacce ta yi shekara da shekaru a ƙarƙashin takunkumin amurka da ma ƙasashen turai ta karbi taron da aka shirya domin taimaka tattalin arzikinta da nuna fatan cewa hakan zai taka rawa wajen jawo masu zuba hannun jari a fagen tattalin arzikin wannan ƙasa firaministan ƙasar ta sudan abdullahi hamduk ne dai jagoranci tawagar ƙasarsa zuwa birnin paris wanda ranar lahadi ya isa ya sami tarbar shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron ministan harkokin wajen ƙasar ta sudan wato maryam almahadi ta bayyana cewa a halin yanzu an cire wa ƙasar sudan takunkumi da kuma fitar da ita daga cikin jerin ƙasashen da suke tallafa wa ayyukan ta'addanci a duniya don haka ba ta ganin cewa da akwai wani tsoro da ya kamata kamfanonin kasashen waje su rika ji ta fuskar zuba hannun jari a wannan kasa sudan da ya yi kasa ce mai faɗi da girma da kuma albarkar ƙasar noma wacce ake bayyana cewa idan har za a amfani da damar da take cikin nan ƙasa to nahiyar afirka ba ta buƙatar siyo abinci daga wajenta sai dai tana fuskantar matsaloli masu girman gaske ta fuskar wato jawo hankalin masu zuba hannun jari to a ranar wato litinin taron na fara ya da hankali ne akan yadda za a tallafa wa kasashen nahiyar su farfado daga koma bayan da suka shiga saboda bulla ta corona dama tun a shekara ta 2020 asusun bayar da lamuni na duniya ya taba yin wani gargaɗi cewa nahiyar afirka za ta iya fuskantar koma baya na ci gabanta da kudaden da za su kai dala amurka biliyan 290 daga nan zuwa shekara ta 2023 saboda illar da wannan cutar ta covid-19 ta yi shugaban kasar faransa emmanuel macron yana da wasu sabbin tsare-tsare kamar yadda yake faɗa a cikin yadda ƙasarsa take son ci gaba da mu'amala da nahiyar afirka a dalilin haka wasu masharhanta a kan siyasar nahiyar da kuma alakata da faransa ke ganin cewa to zamani ya yi da faransa za ta sauya tsohon salon mulkinta da ma mu'amalata da nahiyar afirka da kawo ƙarshen ɗaukarta a matsayin wani filin ɗibar zinari ko kuma kallon da suke afirka a matsayin wani daji na farauta sai dai abin tambaya nan shin abu ne mai wa ƙasa kamar faransa ta buɗe sabon shafi a alakata da nahiyar afirka ba tare da ta rufe tsohon shafinta na ɗabi'ar mulkin mallaka da laifukan da ta aikata a baya ba to rufe shafin baya dai yana nufin yin sulhu da nahiyar saboda mulkin mallakar da ta yi buɗe tattaunawa da masanan da ake kira 'yan tawaye ma'abota tunani na daban ba irin wanda faransa take so ba buɗe rumbun aljiyar tattara bayanai na faransa domin zakulo inda ƙasar ta yi ba daidai ba saboda ta nemi gafara kamar batun kisan kiyashin al'ummar tutsi a ƙasar wanda da kuma wani kisan kiyashin da ta yi wa al'ummar algeria a zamanin mulkin mallaka hakanan kuma mayarwa da nahiyar kayan tarihinta masu kima da daraja da aka ɗauke su zuwa ƙasar faransa batun sarrafa kudaden ƙasashen baƙaƙen fata da har yanzu faransan take yi wato ƙasashen da ta yi mulkin mallaka kenan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a buɗe tattaunawa mai ƙarfi a kansu maimakon a ce bankin paris ne yake ci gaba da buga sannan kuma da rike kudaden ajiya na waɗannan ƙasashen to ya kamata su ma a saka musu mara su sarrafa wato su da rike akalansu kamar yadda laraban da faransa ta yi mulkin mallaka suke yanzu a bayan nan mun ga yadda wannan batu na wato kudaden da ake bugawa a faransa da waɗannan ƙasashen suke amfani da su ya jawo rashin jituwa da saɓani a tsakanin kasashen yammacin afirka da faransa inda kasashen da suke kokarin kafa kuɗi na bai ɗaya suka dakatar da shi saboda yadda faransa ta kwace lamarin to da fatan dai a yi taron a gama lafiya kuma ya zamanto ya haifar da ɗa mai ido to masu sauraro za da sa'aya a nan kafin mu karkare muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausa tv 1.ng/radio www.hausatv1.ng muna fatan za ku kasance tare da mu a fito ta gaba domin jin mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. da ke bayyana ra'ayoyin masu saurare akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewa al'adu siyasa tattalin arziki da dai sauransu Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin. Ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Karmari ta birnin da magaran a Jamhuriyar Nijar. To ina so ne in ba da tsokaci na akan wanga yaƙe-yaƙe na tashin hankali da ake. Ya kamata musulmi na kasashen duniya su fito su yi magana a tseda wanga zubar da jini da ake kamata ya ka karshe bai kamata ba a yi shiru a kyale azzalumai suna abin da suka ga dama ku gaggauta yin magana kuma mu dage da addu'o'i wannan masoyi na duniya Allah shiga tsakaninmu da su mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Biya daga unguwar karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu BOS Hausa mai magana Rabi Idris daga da magaram Zandar kira na yau shine ga hare-hare da ake kawa musulmin birnin Kudus gaskiya abin wa na wuce min kuma musulmin duniya an yi shiru ka ji ba gani za ka ga yara ƙanana ma wanda bi san ma me duniyar ma ana zuwa na karkashe su amma an gaza samun musulmin da za a ce a yi magana akan abin na tsakaita a kashe-kashen nan ko abin ya kamata da gaskiya gaskiya ɗau mataki to mu kuma musulmi wanda ba mu da karfin komai a kai ya kamata mu taya su da addu'a mutanen na Allah ubin ya ka musu ɗaukin gaggawa magana rabi daga da makarar zuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa na wasu hausa na bih mai magana isu na malatai da magarba jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya yau zan yi wani tsokaci ne a dangance da abin da yake damu yan uwa musulmi yan uwa musulmi na birnin kudus ma'ana palestinawa dangance da irin bala'ukan da wannan yahudan suna kashe rayuka yan uwa musulmi da fatan allah allah ya kawo ɗauki akan irin wannan lamari kuma mana kira da kasashen musulmi da kasashen laraba baki daya da a taru a yi wa wannan abin tabukar hanci saboda abin kara ci gaba yake na gode biyu wato mai magana isu ne maɗatai da makarar jamhuriyar da na kira ku daga nan birni mai kuta shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuna tare da mai magana ibrahim inkiya yayi wazo da ke nan jihar kano state nigeria wato abinda nake son jan kunne da shi shine guda ɗaya, yadda ya kasance ce wai a ce kasar mu ta rasa tsaro har ya zamo cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban kasa su kai hari tunda wa'inda ma muka yadafa nauyin mu a kansu ma su kansu ga yanka musu hari ba su ya kare kansu ba to gaskiyar magana gwamnati ta kara dagewa ta kara zage dantse ta san hakkin ta da yake a kanta na talakawanta salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magana magaram na shigo shirin ne zan yi tsokaci dangane da eh, naɗe-naɗen da aka yi na magadan nan gari da kuma kansiloli a wannan ƙasa tamu muna kira gare su da su san cewa fa an ba su amana talakawa ne da rukon kuma garinmu da kuma gyara mana gari musamman ma anan jihar ta da magaram ganin yadda cewa eh, a babban meri aka zaɓi wato ainihin babi kenan muna kira da gare su da cewa su yi abin da ya dace kada su yi abin da eh, wancan suka gabata merorin ko ba gaskiya na ganin cewa ba su tsina dangana wa shahohin Nijar ga baki ɗayansu ba wani abin a zo a gani. Tuma saurare saboda kurewar lokaci a nan ja birki a cikin shirin na yau yanzu kuma a madadin dukkan waɗanda aka muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke yi mana fatan alheri. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran na muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila Rabi zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya wata mota ce irin motocin nan da suke ɗauko buhunan shinkafa daga boda ta kwangalan suna fitowa ta junction ɗin kalgo kasancewar doka ce duk wanda kwastam suka kama da wannan shinkafa su harbe shi hakan ya sa masu motar san ba sa wasa idan suna tukin lokacin da suka ɗauko shinkafar san ba sa damuwa da ransu domin ana masu sallama mai tsoka duk da ana kashe mutane da dama masu irin wannan sana'a amma hakan bai hana su dainawa ba yau ma kamar kullum Custom suka biyo wata mota da ta shigo da shinkafa gudu suke na fitar hankali domin tseratar da ransu da kuma shinkafar duk abin da suka gani a gabansu ba sa tsayawa sai dai su bige shi su wuce hakan suka nufo cikin garin kalgo da gudu a ka'ida duk suka shigo cikin gari kwastam ba sa bin su ganin ya tsere musu ne ya sa suka kyale shi sam ya manta da wata tulluwa da take cikin garin hakan ya hauta da gudu nan take motar ta kwace mashi taya ta bindiga ya fi cikin lambun sarki da yake gefen titi a daidai lokacin su ado suka fito daga gidan mai suka hau titi suna komawa cikin gari karar taka burki ne ya sa su saurin juyawa saurin matsawa suka yi ganin mota tana nufo su saman wani dutse suka haye suna kallon ikon Allah suna kallo har motar nan ta shige cikin lambu sai da ta bugi wani icce sannan ta tsaya marfin motar ne ya bude wanda yake tuka motar ya fado kasa juyawa suka yi suna kallon baya ko za su ga mutane sai dai ba su ga kowa ba don ya dan baro cikin gari cikin garin kalgo kafin ya shigo lambun sarki shatima ya ce ado mu taimaka mashi kaga babu wasu mutane kada ya mutu hannu ado ya sa ya ɗauko wayar shi tare da kunna fitilar suka nufi cikin lambun suna zuwa suka iske wannan direban a kwance fuskar shi duk jini yana nishi da kyar sauran kama shi suka yi ado yana faɗin shatima samo mana mai mashin a bakin titi mu kai shi asibiti shatima ya ce kana kallo babu kowa a bakin titi motocin ma sai su fi mintuna biyar ba su wuce ba ina zan samu mai mashin ado ya ce to ko mota za ka je ka tsaida hannu wannan direban yasa yana kamo fuskar ado saurin haska shi yayi yana faɗin ka bari yanzu za mu kai ka asibiti runta ido ya yi saboda azaba da ƙyar ya iya buɗe baki ya ce waya ta a cikin mota da sauri shatima ya shigo ya ɗauko mashi wayar ado ya ce ta ji shiga wayar ka nan yana daga kwance ya ce don allah ku taimake ni akwai sunan wani a wayata na sa mashi mai gidana shine yake da wannan kayan da motar ku kira shi yana cikin garin daura shine ya san gidanmu kuma na san zai zo idan kuka bar wajen nan wasu za su kwashe mashi kaya don allah ku yi mani wannan taimakon a doce ce shikenan za mu yi maka bari mu je mu samo mai mota a zo a kai ka asibiti wani tari ya fara yana rike ado nan take aka zara ran shi jin shiru ya sa ado ya ƙara haska shi dukawa yi yana sauraron bugun zuciyar shi amma ya ji shiru shatima ya ce ya mutu ko ado ya ce tabbas baya numfashi shatima ya ce kaga ado taso mu bar wajen nan babu wanda bai san yadda kwastam suke neman irin masu shigo da shinkafar nan ba yanzu haka shi ma su ne suka biyo shi kada mu ja kanmu tun da ya ware gara mu ma mu san nayi ado ya ce tun da har ya faɗa mana mai kayan mu taimake shi mana kaga dare ya yi idan muka bar shi nan wasu za su iya sace kayan su tafi shatima ya ce mu ma ai sai mu ɗauki rabonmu mu tafi Dago kai Ado yayi yana kallon Shatima. Shatima ya ce ai gaskiya na faɗa. Ado ya ce wallahi wani lokacin kai mahaukaci ne ko keken ɗaukar shinkafar baka da shi amma kake faɗin mu ɗauki rabon mu a gaban ka ne mashi alƙawarin za mu taimake shi kuma kake faɗin haka. Shatima ya ce shikenan yanzu ya za a yi. Ado ya ce bara na kira mai kayan sai mu jira ya zo. Shatima ya ce shikenan da wayar direban suka kira mai kayan bugu ɗaya ya ɗaga dama jiran kiran shi yake yi yana ɗagawa ado ya mashi bayanin halin da ake ciki cike da tashin hankali mutum ya ce don allah ku taimake ni ku jira ni na zo yanzu kada na yi asarar kayana don allah ado ya ce kenan yana kashe wayar ya yi tsaki shetima ya ce lafiya kuwa Ado ya ce wallahi wasu mutanen ba su da imani ina mishi maganar mutuwar direban shi amma shi ya fi damuwa da kayan shi Shatima ya ce tun da tashi ta kare, ƙare ni ne da dukiya ta zanyi Ado ya ce kai dai mayan kuɗi ne wallahi Shatima ya ce kowa ma yana son su ai. bayan kamar mintuna sha biyar sai wannan mutumin ya zo da motar shi tare da wata mota ta ɗaukar kaya haka suka haska aka kwashe duka buhunan shinkafar aka ɗaura motar da ta yi haɗari jikin ɗayar motar aka saka gawar direba a ciki ta jata suka nufi cikin gari alhaji mai kaya ya ce masu ado ina kuke ado ya ce cikin gari mu ma mun fito yawo ne kalgo shi ne muka haɗu da shi muna hanyar komawar mu da alama kwastam ne suka biyo shi mutum ya ce gaskiya na gode muku mu je na kai ku gida sai na sallame ku shatima ya ce an gama alhaji shiga suka yi suka nufi cikin gari dubu ashirin alhaji ya ba masu ado yana mai kara masu godiya ado ya ce ai babu komai har kofar gida ya kai su da za su fita alhaji ya ce aiki me kuke yi ne ado ya ce yan bige-bige murmushi alhaji ya ce a cikin ku akwai wanda ya iya tukin mota ado ya ce na iya sosai ma alhaji ya ce ba fa iya tuka motar kan titi ba ina nufin za ka iya tukin kwatar ranka ado ya ce sosai ma jinjina kai alhaji ya ce idan ka iya shigo mani da kayana ni kuma zan ringa salamar ka kuɗi masu yawa to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shiri ne dai da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin da a wannan mako zai mai da hankali ne kan amfanin ruwa ga lafiyar dan adam. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ka taimake kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin ruwa ga lafiyar dan adam. An bayyana ruwan sha a matsayin wani abu mai matukar muhimmanci wanda ke tafiya a jikin duk wani mai rai. To domin tattauna wannan batun a yau shirin lafiya sai da kula ya gaito muna da Dr. Ulumun Usman, kwarar likita a kasar Ghana, wanda da farko kuma ya soma da yi mana shimfiɗa akan amfanin ruwa ga jikin dan adam. farko dai muna gaisuwa ga dukkan masu saulara muna kuma fata na alkhari da gidan rediyo na iraq wato eh, shi ruwa in an ka yi zancen ruwa ruwa muna kiransa eh, body fluid in general wato ruwan jiki ga baki daya in an fada duka ruwan jiki wato shi ruwan jiki kuwa a wurin aiki namu masana kimiyya fasaha da aiki na irin wannan namu da muke ciki da duka gaba daya wurin analisi muna da sanin cewa ruwan jiki ko ruwa in mun ka ambace shi ruwa kaga miyawar ruwa ne a cikin jikin mutum jini ruwa ne a cikin jikin mutum majina hawaye sitari eh, wato bayan gari duk wa'annan ana kiransu su ruwa a cikin jikin mutum kuwa ya danganta da irin yadda jikin mutum yake ruwa na daukan kashi hamsin da biyar zuwa saba'in da takwas wato ga yadda shi mutum yake ko ko mu ce ruwa a cikin jikin mutum yana daukan kashi biyu a cikin kashi yasa wato in an ka kamanta mutum da kashi uku ruwa shi ke daukan kashi biyu a cikin wannan kashi uku sauran kuma a burma eh, wasu bangare na kashi da kuma ko wasu abubuwa ko a waɗanne sassan jikin ɗan adam ne ruwa suka fi tasiri kowane eh, organ ko wani abu na cikin jikin mutum yana da ruwa wanda yake in babu ruwan tare da kai wannan eh, gaba ko organ ko wani kishi ba za su yi amfani da ba za su yi aiki ba alal misali idan mun ka ɗauki kaman eh, mazo cells ruwa na ɗaukan kashi saba'in da biyar kaman brain cells kuma na kwanya muke kira ko kuwa kuma yana ɗaukan kaman 90% ruwa haka kuma wato mu ce kashi shine bulsa shi kuma yana da kaman kashi ashirin da eh, biyu haka ne to jiki mutum gaba ɗayansa za ka samu cewa mutum na da ruwa na jiki da yake ya kai kwatancin kashi tamanin da uku to ga wannan na ciki abubuwa da yake ake cewa ruwa shine rayuwa ruwa yana da muhimmanci ga ɗan adam haka kuma in za mu duba mai shan ruwa wani irin ruwa ne yake sha ruwa mai amfani da mutum ɗan adam ke sha yana ɗauke kuma da wato abubuwan da ke taimakonsa na gina ciki in muka ce ruwa kwatancin muka ba jini ruwa na jini kaga yana ɗauke da abubuwa da dama wanda yake suna taimakan ɗan adam a yayin da mutum ya so ya je a duba shi an ka ɗebi jini ai ruwa ne to an ka yi analysis za a samu wasu abubuwa daga ciki da yake su ne ake iya duba a gane kamar alal misali in an ka ɗebi jini an ka auna chemistry na jini za a samu potassium a samu sodium wato a samu urea a samu creatinine potency to irin waɗannan abubuwa duka da su ne ake awo a gane menene ke tare da ɗan adam to a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai masu saurare kada a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula inda a yau shirin ya karkata kan amfanin ruwa ga jikin dan adam dangane da batun kuma muna tare da Dr. Ulumun Usman kwarar likita a kasar Ghana. Shin dakta akwai wasu alamu haka da ke nuna wa mutum cewa yana fama da matsalar rashin shan ruwa sosai? Kada eh, rashin shan ruwa idan ka dubi in mutum eh, baka shan ruwa to abin da za ka gano yana ma illa ka dubi fitsarin da mutum ke yi maimakon kala na fitsari ya zo clear ko pale eh, yellow kala haka to za ka samu ya zo maka da wani kala dark to ka gani wannan abnormal kala ne na yuri shine fitsari to daga nan ne don abin da ka sha na ruwa yana fita in bai samu hanya wato ruwan baka samu kasha ba sai ka ga duk wani abu da ke dauke da cuta da ke ciki da ya kamata a da shi cikin jiki bai samun fita to yana tara maka ciwo kenan To dokta kamar akwai wani adadi na ruwa haka da mutum ya kamata a ce ya sha a kowace rana ta Allah? ya kamata mutum a same ka kowane rana ɗaya ka iya ka sha ruwa kamar 1.5 lita wato lita na ruwa ɗaya da rabi to kamar dai mudu cup wannan da muke shan ruwa da shi in an samu mutum kana iya shan rana ɗaya kamar a samu ka sha eh, cup takwas to yadda an ka imanta me iya yin haka mutum kaya ce wai yana nuna gwaninta na rashin shan ruwa ba a ma ruwa wannan gwaninta ka sha ruwa duk lokacin da ya kamata ka sha ruwa ka yi kokari rana ɗaya ko da kaf takwas ne average kana shan wannan to zai taimaki lafiyanka kaga zai bari gabubbanka kana samun tafiya ko ko duk juyawa yadda kake so domin kowane bangare na mutum yana bukatan ruwa ya sannan shi kuma ruwan kansa ba za a mai sha auka ba ana mai sha ne yadda ya kamata kai zaka kamanta yayin da ka zauna har kishi ruwa ya kama ka sai ka sha yayin da kake zaune ka kai ka ba kanka awo yadda kake shan ruwa sai ka sha amma kada ka yadda ka zauna ba ka sha ba saboda eh, concentration na wasu eh, abubuwa na guba da mutum ke sha ko shaka kada ya zo yayyawa kuma shi ruwa yana taimaka a wurin tafiyar da oxygen shi gasin oxygen nan da muke shaka ai idan ka duba ai ruwa a wujin ke yake ruwa hydrogen kashi biyu na hydrogen da sa'annan da kashi ɗaya na oxygen to shi gaba ɗayansa ruwa ke tafiyar da wato watsuwan oxygen a cikin jikin mutum mutum ko in baya shakan eh, oxygen baya samun tafiyarsa a cikin jini cikin jiki ya shiga inda ya kamata cikin sarsa mutum zai halaka shi yasa babban matsala ne mutum baya samun amfani da ruwa don karshe sai mutum ya halaka ba tare da an yi shiri ba. To masu saurare da kuma hakan ne ya kamata mu yi ban kwana da ku a cikin shirin na yau sai kuma rana talata mai zuwa inda kuma za a ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Ulumun Usman kwararren gita daga birnin Accra na kasar Ghana. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai to da fatan dai masu saurare na tare da mu yanzu kuma lokaci ne da za a yi shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine ya cika makin shirin shirye-shiryen namu na wannan yammacin Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farukan shirin har zuwa ƙarshen sa. To kamar yadda haka sani ko shaka babu abin da ke faruwa a yankin Falastinu na irin hare-haren ta'addanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Gaza cikin 'yan kwanakin nan shine babban abin da ke ɗaukan hankula a yankin da ma kuma duniya baki daya inda dukkanin duniya suka sanya ido kan abin da ke faruwa din a wasu kasashen ma ake ci gaba da zanga-zangogin yin Allah wadai da haramtacciyar kasar Isra'ila kan irin wannan danyen aiki da take aikatawa akan fararen hula a nan na Gaza to shirin namu na yanzu dai kan wannan batu ne zai yi dubi don dubi kan irin abubuwan da ke faruwa bugu da kari kuma kan irin martanin da su kansu 'yan gwagwarmaya a gaza din suke mayarwa wa haramtacciyar kasar isra'ilan a bangare guda kuma da dubi dangane da batun kare haƙoƙin bil'adama da ikirarin da kasashen turai da amurka suke yi kan wannan batu na kare bil bil'adama a daidai lokacin da suke ci gaba da kafar ungulu na ƙoƙarin da wasu kasashe suke na dakatar da wannan cin zali da ake wa al'ummar falasinu to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurare barkamu da sake saduwa. Rahotanni da suke fitowa daga zirin Gaza suna nuna da cewa adadin Falasinawa da suka yi shahada sakamakon har haren ta'addancin da Isra'ila take kaiwa wa fararen hula a Gaza din sun dara mutane 200 kana kuma wasu ɗaruruwa daban su ma sun sami raunuka. A daidai lokacin da wasu ƙasashe kuma suke ta kokari wajen ganin an dakatar da waɗannan har hare ta hanyar kiran taro na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kiran a ƙasar Isra'ila da ta dakatar da wannan lamari duk kuwa da cewa amurka ta hawa kujerar naki da hana fitar da ko da kuwa sanarwa na yin allah wade da wannan aiki ne to sai dai kuma a bangare guda su ma kungiyoyin gwagwarmaya na falasina waɗin ba a bar su a baya ba don kuwa sun ci gaba da mai da martani na kariya da kare kansu daga irin waɗannan hare-hare na ta'addanci da ake kai musu ta hanyar harba rokoki da kuma makamai masu linzami zuwa cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman ma birnin tel aviv wanda hakan ya dakatar da abubuwa da dama a birnin da ma wasu manyan birane na haramta ƙasar isra'ilan sannan kuma da tilasta wa yahudawa 'yan share guri zauna ci gaba da gudu da kuma buya a ramuka saboda tsoron abubuwan da zai same su to irin wannan tsayin daka da jaruntaka da ƙungiyoyin gwagwarmayan kama daga ƙungiyar hamas jihadi islami da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa suka nunawa hakan ya ba wa gwamnatin yanatin yahun mamaki waɗanda a da suke zaton cewa cikin sauki da su iya gamawa da su waɗannan ƙungiyoyin na gwagwarmaya falasina waɗanda suka ja mara na kare masallacin Kudus da kuma al'ummar Falasina da al'ummar musulmi da suke wannan yanki da ma sauran yankuna da Yahudawan suka mamaye suna masu kiran cewa abin da kawai za su iya amince da shi shine batun yantar da wannan masallaci mai alfarma na kudus to irin wannan tsayin daka dai da su kungiyoyin gwagwarmaya din suka yi ba bin mamaki ba ne ga a gurin waɗansu waɗanda suke sanya ido kan wannan lamari musamman ma idan aka yi la'akari da irin shiri da kuma tsayin daka da sansanin gwagwarmaya na yankin su karkashin jagorancin jamhuriyar musulunci iran suka yi shekara shekaru wurin shirya wa irin wannan rana da ake zaton daman mai zuwa ne ko ba daɗe ko ba jima to menene sirrin wannan irin ƙarfi da kuma tsayin daka na na al'ummar Falasinu? Wannan tambaya da kuma wasu tambayoyin sa daga cikin abubuwan da zamu yi tattauna da su da kuma dubi cikin su a shirin namu na yanzu inda muke tare da Malam Ali Ibrahim Bakaro malami kana kuma mai sharhi kan lamuran da suka shafi yankin gabas tsakiya mazaunin garin Bauchi. A to Malam Ali barka da zuwa filin namu. Kamar yadda na bayyana kuma kamar yadda dukkanin wanda suke kallo suke gani irin tsayin dakan da kungiyoyin gwagwarmaya na Falasinawa suka yi a halin yanzu ta inin yanayin yadda suka ringa harba makamai masu linzami zuwa cikin Isra'ila isra'ila a matsayin mai da martani ga irin abubuwan da yahudawa din suke yi musu wanda halin yanzu ya sanya miliyoyin yahudawa suna cikin ramuka a ganin ka menene sirrin irin wannan karfi da kuma tsayin daka na al'ummar falasinu a wato daga farko dai yana da kyau ka sani cewa allah ubangiji mai girma da daukaka shine da kansa za mu ce ya ba da ilhama ya kuma ba da dama ta yadda su waɗanda a da kamar yadda su suke ma faɗa da bakinsu idan lokacin da gwamnatin isra'ila waɗannan gwamnatocin 'yan abin nan 'yan maye na 'yan kato a lokacin da suke musu ruwan bama bamai ake kashe su maza da mata kamar yadda suke faɗa da bakinsu a da duk abin da aka musu na kisan kai sai dai duniya a haɗo a haɗa da ƙasar laraba su siyo musu aspirin da garin masara su kawo musu to sai kuma allah ubangiji ya sa a yanzu allah ya ba su ilhama suka ga ya dace su juyar da a lakadarinsu su tsaya kan kafafunsu su dogara ga allah su fuskanci yakin gaba gadi domin su ma su nuna gwanda-gwanda ma a halaka su suna kokarin kare kansu a madadin a halaka su da makamai a gefe daya sauran gefe ɗayan kuma dukkan su waɗanda ba su mutu ba suna asibiti suna cin garin masara kawai da aspirin har su ma dai su kare wannan abin da suka gani kenan wato tura ne ta kai bango sai kuma Allah ya sa suka gano ga inda mafita take to a bangare guda malam Ali a matsayin ku na waɗanda kuke sanya ido kan wannan lamari A wani abin da yanzu yake ci gaba da daukan hankula shine cewa kasashe daban-daban na duniya al'ummomi suna ta fitowa suna ta zanga-zangogi wasu gwamnatoci ma na kasashen musulmi suna ta kira haramtaccen kasar Isra'ila da dakatar da wannan hare ta ta'addanci take akan al'ummar Falastinu waɗansu kasashe din ma har sun kai ga kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya zauna wurin fitar da kuduri na dakatar na Isra'ila dakatar da waɗannan harahare amma bangare guda sai ga Amurka wacce wacce take kira kullum ta shine batun kare bil bil'adama sai gashi amurka ita ce akan gaba gurin yin kafar ungulu ga wannan kokari da wasu kasashe suke yi a wato kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a bangare guda ma tana nuna goyon baya ita da wasu kasashen turai suna nuna goyon bayan su ga ta kasar wato ga isra'ila wurin ci da wannan danyen aiki yaya kake ganin irin wannan ikirari na kare bil bil'adama na waɗannan turawa da irin wannan harshen damo cikin wannan lamura nasu su kuma kasashen yamma ko kuma mu ce kawai dai wato isra'ila da 'yan kanzaginta kamar yadda kowa ya sani ne dama shi idan mutum ya zama babban azalimi wato irin makamin da a yanzu kasan america take to dama su ba su taba ba su taba boyewa ba a yanzu ne suke amfani da sunan abin nan haƙƙin dan adam suke amfani da mutuntaka idan za su yi wasu abubuwa na yaudara ko idan za su yi wani abubuwa na siyasan da suka yi wa jahilai amma a fili take dama su duk wanda zai taimaka musu duk wanda zai sa a murkushe kasashe masu arziki kasashe masu yanci kasashe masu son ci gaba kasashe masu mutunci to sukan yi kokari su haɗa kai da waɗannan azzalunan saboda a murkushe kowa to isra'ila ce kadai za ta musu irin wannan yaƙi ɗin gaba gaɗe ba tsoron allah ba kunya ba kara ba mutuntaka saboda haka su wato kamar nan ne suka samu 'yan aiki saboda haka su 'yan aiki ne dama na amerika ita kasan isra'ila 'yar aiki ce ta amerika su suke ba da dukkan eh, ayyukan da da ya kamata ita amerika ne ta zo ta yi kisan da kanta ta yi fashin da kanta to sai ta samu ga ingila ta kafa mata isra'ila isra'ila tana mata saboda haka dama ba abun mamaki ba ne a samu suna goyon bayansu duk da a wasu lokuta in sun goyi bayan isra'ila da kashi casa'in to za su yi amfani da kashi goma kuma saboda jahilai sai su nuna to suna so a zauna lafiya amma sam sam sam ba sa son a zauna lafiya sam sam sam kuma ba sa so isra'ila ta rushe sai dai albarkacin su kuma palestina uh, din a yanzu sun samu halifansu sun samu kasan iran sun samu yan ɗaiɗaikun musulmai irin su hezbollah irin su uh, ansarullah irin su alhashdu sha'abi, irin su masu goyon bayan su akalla da kalmomi to shi yasa abin ya zama kuma ya fara zama akasi ga su kasan amerika din da kuma ita kasan isra'ila din amma ni yanzu shine a shafe doron duk wani mai neman yanci da duk wani wanda zai zama dan adam to da ƙarshe malali wannan abin da ke faruwa dai abu ne wanda ke faruwa kuma har zuwa yanzu dai gashi yana ci gaba da yi shauran al'umma falastinu dai ya zuwa yanzu sun yi nasu irin nauyi suna ci gaba da sauke nasu nauyi din shauran al'umma kuma wani irin nauyi ne ya hau kansu dangane da masallacin kudus da kuma abubuwan da ke faruwa a halin yanzu ga su al'ummar musulmi wannan sai dai wanda in bai karanta sai dai wanda bai karanta musulunci ba kenan amma ga duka wanda ya karanta musulunci a ya san wannan yakin yana kansa ne wajibi ne wajibi ne wajibi ne wajibi ne duk wani wanda yake sallah biyar a rana to ya sani wajibi ne ya zamo yanzu an halicci wani asusu wani irin asusu wanda ko da asusun nan ba zai sayi jiragen yaƙi da tankokin yaƙi ba amma dai wajibi ne akalla a ce ada da asusu wanda kowane musulmi zai dinga sa taro sisi taro sisi taro sisi albishi wannan taro sisi din a nemi hanyar da za a yi a sayi eh, eh, magunguna a gina musu asibitocinsu da ake kakkaryawa a sama musu da wani tallafin da za su ji cewa mai suna da dan uwa musulmi kai suna ma da dan uwa ko da ba musulmi ba wanda yake da tausayi su kuma limamai da masu faɗa aji da shugabannin ƙasar musulmai wajibi ne wajibi ne a yi ta zanga-zanga ba dare ba rana har sai an kori dukkan wani jakadan isra'ila da yake cikin wata ƙasa na masu 'yanci dole ne a faɗa wa shugabanni cewa haramun ne a ci gaba da yadda da wannan ƙasan kuma ya kamata a yi ta zanga-zanga ko ta lumana ko ta wani iri ne wanda zai nuna cewa eh lalle mun san ana kisan kai kuma kisan kai mummuna abu ne kuma dole ne 'yan majalisa mu rubuta musu wasiƙu mu yi musu eh, dagarki, mu tilasta su su je su yi amfani da yawun hukuma cewa eh lalle lalle mu al'ummar mu da na afirka da na masu eh, Eh, 'yan ba ruwanmu da kasashe masu neman yanci cewa mene cewa mu ba mu yadda da wannan zubar da jini ba kuma ba da yawunmu ba ne kuma mu yi la'ana abun kuma mu kori eh, hulolin jakadanci na ƙasan isra'ila malam ali ibrahim bakaro malami kana kuma wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum a garin Bauchi a hirar mu da shi to masu da aka makawa kashin abin da zamu gabatar muku sai kuma da idan Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma haka ne muka kawo karshen jerin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ya wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. shugaban kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ismail haniya ya aike wa jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei da wasiƙa a yau tashar almayadin ta bayar da rahoton cewa wasiƙar ta ismail haniya zuwa ga ayatollah said ali khamenei tana yin bayani ne akan halin da ake ciki a gaza da sauran yankunan falasdinawa a ranar da gwamnatin yahudawan sahayuniya take ci gaba da kaddamarwa akan al'ummar falasdino ismail haniya ya bayyana cewa isra'ila tana yin amfani da dukkanin makaman da aka haramta yin amfani da su bisa doka ta duniya inda take kashe mata da ƙananan yara da kuma tsofi da sauran fararen hula a waɗannan yankuna na falasɗinawa da kuma irin waɗannan makamai baya ga kuma ya yi ishara da irin matakan da sauran ɓangarorin gugurmayar falasɗinawa suke ɗauka na mayar da martani da dukkanin abin da ya sawaka akan waɗannan har-haren ta'addanci na isra'ila kamar yadda kuma ya jaddada kira da cewa al'ummar palestino na bukatar dukkanin dauke daga dukkanin al'ummomin musulmi na duniya baki ɗaya ƙungiyoyin agaji a sassa daban-daban na duniya suna ci gaba da tattara taimako ga al'ummar palestino da ke fuskantar kisan kiyashi daga yahudawan sahiyuniya a rahoton da kamfanin dalancin labaran ekna ya bayar ma'aikatar kiwon lafiya ta palestino ta sanar da cewa duk da lugudan wutar da isra'ila ke yi a kan al'ummar falastinu a yankin zirin gaza amma wasu kungiyoyin agaji suna aikiwa da taimako na kayayyakin bukatar rayuwa ga al'ummar yankin the middle east children alliance wato meka a takaice ta aike da wasu kayayyakin tallafi wanda ta tattara waɗanda suka hada da kayan abinci da kuma kayayyakin bukatar rayuwa musamman na ƙananan yara wanda kuma an aike da wasu daga cikinsu zuwa yankin zirin gaza To da hakan ne kuma masu turare za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalbon mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa BOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.